radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Radio VOH Hausa kuka kamu a cikin shirin sa na rana na yau Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Amin Ibrahim kiwa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin jerin shirye da muke dauke da su a halin yanzu. Kamar yadda muka saba dai zamu fara da cikakkun labaran duniya wanda Tahir Amin fassara kuma zai karanto. Bayan nan sai ba Adam ya shigo a cikin shirin nan mu koma noma. daga shi sai mu gargaɗe shirin da shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan masu saurari sukan ci da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari shirin nan na kokun san wanda abdullahi salo katsina ya shirya kuma zai gabatar kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 3 ga watan nuwamban shekara ta 2021 wanda daidai da 27 ga watan rabiu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau wata 3 ga watan nuwamban shekara ta 1956 a lokacin da isra'ila take cikin yaki da kasar masar rana irin ta yau sojin isra'ila suka shiga garin khan yunus inda suka kashe sojojin kasar masar 25 sannan kuma suka fada cikin asibiti suka kashe dukkanin marasa lafiya da likitoci da ma'aikatan jinya da suke asibitin bayan haka kuma sun tayar da bam a wata mabuyar da mutanen garin suka gina domin kare mata da ƙananan yara da kuma tsafi a garin jimillar mutanen da yahudawan da suka kashe a garin khan yunus a lokacin sun kai mutane 275 masu ware kun san cewa shekaru 48 da suka gabata a rana irin ta yau hajji mirza abul hassan sharani babban malamin addini a tehran ya rasu yana da shekaru 71 a duniya an haife shi a birnin tehran na kasar iran sannan kuma ya fara karatu a gida sannan yana ɗan shekaru 26 a duniya ya tafi birnin Najaf na iraki inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacin daga cikin manyan malamansa kuwa akwai sayyid abu turab hussari bayan ya kai matsayi na ishtihadi ya dawo gida inda ya buɗe makaranta a gidansa da ke birnin tehran yana karantarwa ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilmomin addinin musulunci bayan haka kuma ya tarjama littattafai da dama daga harshen larabci zuwa farisanci kamar yadda kuma ya tarjama wasu daga farisanci zuwa larabci da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 53 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan rabiu awal na shekara ta 1390 hijira kamariya Ayatollah Uzma Sayyid Mohsen Hakim shugaban cibiyar Hausa na birnin najab a kasar Iraq ya rasu an haifi Ayatollah Hakim a shekara ta 1306 hijira kamariya a birnin na Najaf ya yi karatu a birnin har zuwa lokacin da ya zama babban marja'i ya kuma karbi shugabancin cibiyar Hausa ta najab ya kuma himmatu da harkoki na siyasa a lokacin wanda suka hada da boran da mutanen kasar iraki suka yi ga turawan mulkin mallaka na ingila a shekara ta 1920 bai ga matsaloli waɗanda ya fuskanta da turawa 'yan mulkin mallaka daga bisani kuma ya fuskanci wasu matsaloli da dama daga gwamnatin ba ta kasar iraki sai dai da ƙarshe a rana irin ta ya rasu yana da shekara 84 a duniya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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya ce babu wani abu da zai hana gwamnatin kasar warware matsalolin mutanen kasar ministan harkokin wajen kasar lebanon ya ce saudiya ta buƙaci gwamnatin kasar ta yi mata abin da ba zai taɓa yiwuwa ba a najeriya kuma 'yan bindiga sun sace malaman jami'an abuja bakwai da 'ya'yansu yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa babu wani abu da zai hana gwamnatin ƙasar warware ɗimbi matsalolin da mutanen ƙasar suke fama da su kamfanin dillacin labaran irna na ƙasar iran ya nakaltar shugaban yana faɗar haka a jiya talata a taron kwamitin tattalin arziki na ƙasar labarin ya ƙara da cewa a taron kwamitin an gabatar da halin da ake ciki a bangaren sayar da danyen man fetur da kuma dangoginsa da kuma iskar gas rahoton ya kara da cewa ana samun karin yawan danyen man fetur da kasar take sayarwa ga kasashen waje a hankali a hankali sannan kasuwan sinadaran man fetur kuma tana tafiya kamar yadda ya dace har ila yau a taron gwamnan babban bankin kasar ya ba da rahoto dangane da hanyoyin samar da kudaden kasashen waje da kuma shirin bankin na dawo da kudaden kasar daga kasashen waje wa'anda aka hana taba su saboda takunguman kasar amurka ministan harkokin wajen kasar lebanon abdullahi bu habib ya bayyana cewa gwamnatin kasar saudiya ta shimfiɗa wa kasar sharuɗa da ba za ta taɓa cika su ba wato daga ciki har miƙa mata kan ƙungiyar hezbollah tashar talabijin ta almanar ta nakalto ministan yana faɗa wa kamfanin dillacin labarun reuters kan cewa ƙasar lebanon tana buƙatar dangantaka da ƙasar saudiya a matsayin antacciyar ƙasa ne ba wacce za a umarce ta ta yi abin da saudiya take buƙata ba bu habib ya kara da cewa saudiya ta buƙaci gwamnatin ƙasar lebanon ta takaita matsayin ƙungiyar hezbollah a ƙasar ta lebanon da ƙarshe ministan ya kammala da cewa wannan buƙatar ba za ta taɓa faruwa ba don ƙungiyar hezbollah ƙungiya ce wacce ake tafiyar da gwamnatin ƙasar lebanon da ita sannan tana da makamai wa'anda ba ta amfani da su akan mutanen ƙasar ta lebanon an ɗauki matakan tsaro masu tsanani a makarantu da dama a birnin abuja babban birnin tarayyar najeriya bayan da 'yan bidiga suka shiga jami'ar abuja suka sace malaman jami'an guda bakwai da wasu 'ya'yansu jaridar leadership ta najeriya ta bayyana cewa malaman da 'yan bindigan suka sace sun hada da farfesa basi ubom da 'ya'yansa guda biyu mace da namiji obum ya kasance malamin tattalin arziki ne a jami'ar har ila yau an sace farfeso obanza joseph tare da ɗansa guda da kuma malam sambo muhammad har ila yau da kuma dr tobit wani malami da ya gane wa idanunsa yadda abin ya faru ya bayyana cewa 'yan bindiga kimani hamsin ne suka fada wa bangaren gidajen malaman jami'a abuja da misalin karfe ɗaya na dare inda suka yi ta bin gida-gida suna fidda malamai da 'ya'yansu suna tafiya da su cikin nutsuwa da tsanaki ba tare da wani tsoro ba kuma ba wanda ya tanka musu har suka kammala ayyukansu suka tafi masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kakakin kwamitin mayakan sa kai a kasar yemen muhammad abdulsalam ya bayyana cewa gwamnatin saudiya da ƙawayenta a yakin da ake fafatawa da su a kasar yemen ba za su taɓa kaiwa ga bukatunsu ba tashar talabijin ta almasira ta kasar yemen ta nakalto muhammad abdulsalam yana faɗar haka a safiyar yau laraba ya kuma ƙara da cewa manufar ƙasar saudiya ita ce wato lalata dukkanin al'amuran tattalin arziki da tsaro na ƙasar yemen ta hanyar ƙofar ragon da suka yi wa ƙasar ta sama ta ƙasa da kuma ruwa kakakin kwamitin mayakan sa kai din ya kara da cewa a baya bayan nan da gwamnatin kasar amurka ta buƙaci a buɗe wata kafa mai aminci a lardin maarif don isar da kayakin agaji da kuma fitar da wa'anda suka ji rauni da fararen hula daga lardin wannan inji abdulsalam ya nuna cewa amurka tana son kubutar da 'yan kungiyar alka'ida wa'anda aka rutsa da su a cikin lardin na ma'arib a kasar yemen bayan da suka tabbatar da cewa lardin ya gama fadawa hannun mayakan ƙasar ta yemen hasashe daga bakin masana sun nuna cewa nan da 'yan kwanaki masu zuwa lardin ma'arif mai arzikin man fetur da gas yana iya fita hannun gwamnatin abdurrabbu Hadin mansur ya fada hannun gwamnatin ƙasar ta yemen shugaban hukumar zaɓe a tare najeriya farfesa mahmud yakub ya kai ziyara aiki a jihar anambra a kudu maso gabacin tare ta najeriya inda hukumarsa take shirin gudanar da zaben gwamna a jihar a ranar 6 ga watan nuwamba da muke ciki wato a ranar asabar mai zuwa jaridar nigerian tribute ta bayyana cewa profesa yakub ya je jihar anambra ne don ganewa idanunsa irin shirin da jami'an hukumarsa suka yi a cibiyar inec da ke auka a jihar ta anambra ya kuma gana da manya-manyan jami'an tsaro a jihar wanda suka hada da kwamishinan 'yan sanda mr echen echen wanda ya tabbatar masa da cewa jami'an 'yan sanda a jihar asirai suke su tabbatar da tsaron lafiyan masu zaɓe da kuma ma'aikatan hukumar zaɓe a ranar asabar mai zuwa har ila yakubu ya gana da shugaban hukumar dss da nscdc da jami'an shige da fice na kasar inda duk suka bayyana masa shirinsu na tunkarar zaben na ranar asabar yakubu ya ce zai gana da sarakunan gargajiya da kuma shugabannin al'umma na jihar ta anambra dangane da zaben na ranar asabar ƙungiyar 'yan aware ta 'yan kabilar ibo wato ipop a takaice ta sha alwashin hana zaben gudana kamar yadda aka tsara masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To a gaida Tahir Amin da ya kantuna labaran duniya yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato shirin na mu koma noma tare da Mushtaba Adam. Mu koma noma. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fotowar ta shirin koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan wani rahoto dangane da batun bunƙasa samar da madarar shanu a nahiyar afirka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ƙarƙashin nazari da wata cibiyar bincike ta ƙasa da ƙasa a kan dabbobi ta yi ta gano cewa shanun da suke nahiyar afirka ba su samar da madara daidai da takwarorinsu da suke a wasu nahiyoyin na duniya ga misali sanuwa a nahiyar afirka kan samar da madara wacce bata wuce lita 540 ba yayin da a nahiyar amurka ta arewa irin wannan sanuwar kan samar da lita dubu goma da ɗari hudu da saba'in da tara dalilin wannan gagarumin bambanci yana tattare da nau'in abinci da shanun suke ci hakanan kuma abin da suke sha gwargwadon yadda sanuwa za ta samu abinci mai nagarta za ta samar da nono kuma manoman da suke nahiyar afirka suna samar da kaso 70 na abincin da ake sarrafawa a cikin nahiyar sai dai kuma babu mai gina jiki kamar yadda ake bukata ciyawa ko hakin brachyria kamar yadda ake kiransa ilmance yana kunshe da nau'o'in ciyawoyi har guda ɗari bakwai daga cikinsu suna a matsayin waɗanda ake samu a nahiyar afirka wannan ciyawar ko kuma hakin kamar yadda ake kiransa a ilmance wato baraciyariya zai iya zama mabuɗin warware wannan matsalar da ake magana a kanta ta bunƙasa yawan madarar da shanu za su iya samarwa. domin da akwai buƙatar hakan saboda yadda al'umma ke karuwa da kuma karuwar buƙatar amfani da madarar ta shanu a matsayin abinci mai gina jiki binciken da wannan cibiyar wacce take da matsuguni a ƙasar kenya ta ya bayyana cewa a ƙasa kamar kamaru ana shuka wannan hakin ko kuma ciyawa duk da cewa babu cikakken nazari da aka gudanar a kan inganci da nagartar hakin na kamaru a can ƙasar brazil da wasu ƙasashe na kudancin amurka tun shekara ta 1950 ne ake gudanar da nazari da bincike a kan ingancin wannan ciyawar kuma ana ciyar da shanu ita da hakan ya taka gagarumar rawa wajen ƙara yawan madarar da shanun suke samarwa a wannan yanki ƙasar kamaru za ta iya zama cibiyar samar da wannan ciyawan ne idan har aka inganta nagartatta domin a yanzu ma ƙasashen makwabta kamar najeriya da jamhuriyar afirka ta tsakiya suna samun wannan hakin daga ƙasar ta kamaru dalilin da zai sa kamarun ta zama cibiyar samar da wannan ciyawa mai amfani shine tana da kusan dukkanin yanayin da ake da su a cikin nahiyar afirka an kuma ɗauki shekaru hamsin manoma suna shuka wannan ciyawar a cikin gundumomi biyar daga asalin gundumomi goma da ake da su a faɗin ƙasar ta kamaru don haka da akwai buƙatar ci gaba da gudanar da bincike da nazari da kuma fito da dabarun noma na zamani da za su taimaka wa manoman ƙasar ta kamaru saboda su bunƙasa aikinsu da samar da nagarta da ake bukata tare da wannan ciyawa mai amfani to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokacin shirin namu amma kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani jigon mu kasance cikin koshin lafiya. bayan da aka saurari na duke tsohon ciniki domin kawo muku shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa a saurari lafiya. Kiɗe-kiɗen iraniyawa Masu saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa. wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na iraniyawa da aka yi su a lokaci daban-daban domin samun nishaɗi da fatan zai ƙayatar da ku bari in gaito muku muhammad rida ibrahimi a cikin wannan waƙa da ya tsara mana نشونه سپیده مهربونی تو تموم لحظه با یه حس آسمونی که همیشه تو صدات چند تا شاخه گل مریم توی دست مهربون چند تا دونه قطره اش روی گونه جوونه چند تا شاخه گل مریم توی دست مهربونت چند تا دونه قطره اش روی گونه جوونه کلامت اما از دلم میرونی میگی که خدا بزرگه نامیدی روز سیاهه اون که عشق آفریده واسه اون پشت پرانه چند تا شاخه گل مریم توی دسته مهربونه چند تا دونه قطره اش روی گونه جوونه چند تا شاخه گل مریم توی دست مهربونت چند تا دونه قطره اش روی گونه an gaishe ka Muhammad Rida Ibrahimi a cikin wannan waka da gabatar da fatan masu sun amfana kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma a nan zan jalin zamu shirin sai a wata sadarwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar kuma za a iya ci da biyan shirye mu a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng باز جان تازه میدی در حاله ای از رنگ باغ در بیتابی باران ذره ذره می شود دلتنگ ذره ذره می شود دلتنگ آه برگ درختان است نقمه های دلکش پاییز آسمان سرشار زیبایی لحظه ها از زندگی لبریز باغ زیر تور مهبنهان رقص باران شاخه های آهسته آهسته پا به پای برگ ها در باد پا به پای برگ ها در باد میرسد از دورها پاییز پاک و زیبا روشن و بشکو پرده ای از دود و خاکستر میکشد بر شانه های کو باز جان تازه میگیرد زندگی در حاله ای از رنگ باغ در بیتابی ne ma kawo shirin namu ga lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki sai a tare mu a wani shiri na gaba domin jin mu ɗauki su a ɗan shishin amma kafin nan amma adin tahir amin da ya kwantuna labaran duniya ni da na kasance da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo www.hausatv1.ng a huta lafiya.